بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ana tanzil tafsirin shekana abdullahi bin kudu wai ta gama da hulawar rahmat mun kwana a cikin suratu ali imrana muna shahi na 124 daidai aya da allah maɗaukin sarki ke cewa in ƙalatil mala'ikatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين a ana cikin magana akan abin da ya shahi maryam Allah ya kira ta da cewa ta yi ibada ta yi jam'i kuma waɗanda za su rene ta sun yi ƙuri'a kuma alƙalamin zakariya ya haye ruwa ya ta da ita abubuwan da ke bayana na har al'ada suna bayana ga maryam to ka ambata isqalatil mala'ikatu lokacin da mala'ika jibril tacce badalun min isqalatil mala'ikatu qablaha wa ma bainahuma i'tirad abinda an ka fada a gita tsakanin su i'tiradi ne aw badalun min iza aw badalun min iz yaqtasimuna aiwa makunta ladaihim in qalatil mala'ikatu baka nan lokacin da mala'iku take cewa ya maryamu ya ki maryam mai bautar Allah inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min Allah ya nemi ki bushara da kalma daga garai wato shi kalman nan shine waladan da ismuhu sunanai an ambaci annabi isa da cewa ɗa kuma an zakkara shi nita zakiril habari allazi huwa almasihu wanda shi ne mai albarka ibraniyu shi masihu ibrananci ne eh. wato ibrananci ne ma'anahu almubaraku wane ne masihu ɗin nan shi ne isa bayanun lahu bayani ne ga shi almasihu can wane ne shi ibnu maryama haifaffe ga maryam wanda maryam ta haifa ha Allah ya magana da maryamu bin nisbatihi ilaiha an ka jingina ɗan zuwa gare ta tambihan ala annaha taliduhu bila abin don a falkar da ita za ta haifi shi ba da uba ba iz aratin nisbati ila al-abai domin abin da al'ada a jingina to zuwa ga uwaye maza to amma yau ga maryamu da ɗanta an jingina shi gare ta wannan ɗa wajihan fi duniya ma'abuci alharmana a cikin juna za jahil bin nubuwati da annabta wa ɗa'ati da ɗa'a wal akhirati bis shafa'ati wad darajatil ula annabi isa kuma ranar alkiyama yana da alfarma domin yana da ceto wanda allah ya damka hannunsa kuma yana cikin masu daraja daraja madaukakiya kai ɗungum gaba ɗai wa minal muƙarrabina allah ya ce annabi isa na cikin makusantana bin rafi an ka ɗauke shi ila sama'i zuwa ga sama wasu hubatul mala'ikati kuma ya abutaka da mala'iku an ɗauke shi yana sama yanzu magana gada muka yi kuma yana da rai rai yana can da rayuwa ta sama kuma zai zai jiɗo kusa ga sa'a ya kashe aladdai su ci gaba ويكلم الناس nasa filma. العبد وكهلا ومن الصالحين annabi isa alaihi salam yana da alhormar da Allah ya yi mai wadda ba kowane ɗan adam an kawa ita ba wa yukallimun nasu fil mahadi kuma Allah ya ba annabi isa daraja wadda yana magana da mutane yana cikin ragan goro. Dibulan yana yaro ƙaula wakatil kalami yana magana yana jinjirinsa gabanin wakacin magana ya yi Mu'ujiza can wato mu'ujiza wadda Allah ya gani shi wa kahalan annabi isa kuma yana Allah ya bahi daraja ta magana yana gwarzo wannan magana da yake kalamul anbiya magana annabawa من غير تفاوت بين حالة الأولى والكهولة magana ta tsarin da aka gare ta babu ta bata da gwaggauciya na tsira cewa yanzu wanga magana yarota ko magana da tibi magana yana gwarzonsa wal mahad masdarun summiya bihi ma yumhadu fihi an ambaci abin da ake shin hidawa wal a fassu min al wajahati cewa kusa yahi zama khas daga daraja ka duba ko fir'auna da yan siri sun ka tambaye shi ni an namu alhorman mai zai ce ah, a kuwa kusa ba a yanki komi sai da ku ashe mutum ya ce maka komi ba a yi sai da kai ya yi a ce kana da alhorma ga rai wal kahalu abinda ake ce ma gwarzo minas salasi ila arba'ina daga shekara talatin zuwa arba'in an ɗebo shi miliki ta halar nafsu riya abin nan ya kai ima isa wada wa ƙara su ya kusa bushe wa mina na, annabi isa yana cikin mutanen kwarai min jumla ta yana cikin jumla su halu wa za ma ƙabla wa kullaha ahwalu wato kenan a dukkanin wannan ahwal ne muqaddara an qaddara su da ayyuba bihi muqaddaran itisahi bi hadhihi sifati wa sifan tashiru shi daga sufofi alhali wa yukallimu an-nasa fil mahad alhali wa kalan alhali wa min as-salihin qalat qalat رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تو الله ياتي مع ابن مريم an ba ta ɗa kuma ga irin halayen da yake tare da su mamaki ya ishe ta قالت لك رب أبنجي يا ربي أنا يكون لي ولد قاتازي زموا قريب ولم يمسسني بشر على حالي ولمتم بشاهين با بتزوج لأرمي ولا غيره بل وانا أولي استغادا عادي nisantawa na wanda yake dama an riga an saba da ganin eh bai yiwa a haihu babu babu ba ta'ala al'amru kazaliki al'amari kamar yadda an ka faɗa miki haka yake min khalqi waladin minki bila adin Allah ya halicci ɗa gare ki ba tare da uba ba kazalikin lawa ya ma ya khalqu haka Allah yake halitta abin da ya so idza za amra in Allah ya muradi samar da al'amari arada ya muradi khalqu halittarsa fa innahu yaqulu da hukun. Allah yana cewa gare shi zamu fa yakunu sai ta zamu ai fa yakunu kama yuridu ai kama ya kaddaru al-khalqu ma al-asbab kama yadda Allah yake kaddara halitta tare da dalili Ka kazalika ma gairi haka nan Allah na kaddar halitta babu dalili ba aikin Allah na ba so ci gaba ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة to don a natsar da ita wato tana gudun zargi ya fada ta daga mutanenta to sai Allah ya natsar da Maryam domin ka ta samu damuwa kamin wannan abin ya kasance Allah zai baki da ko kuma Allah ya baki da wa yu'allimuhu Allah yana sanar da dannan nan bil ya nafi'in wa asim wa bil walil baqina bin nun wa nu'allimuhu kenan Allah na sanar da shi alkitaba rubutu alhadda rubutu wa kana ahsanan nas ya zan yahi kowane mutum iya kyawun alhadar mutum shi zamani duk zamani annabi isa gaba ɗaya kwata kwata ba wanda ya kyawun rubutunsa ya yi kowa iya rubutu wal hikimata Allah zai sanar da shi ilimi na shari'a al halal wal haram annabi isa alayhi salam a nashi lokaci ba wani faqihin da ya yi wattaurata wani injila Allah yana sanar da shi littafin a taura da injila wasa an shebance su da falalihi ma domin darajar su wa jumlatu ya'allimuhu wa ma da ta li bi qalbaha jumlar wato yu'allimuhu da Allah ya ce da abinda abba ya gare ta jimla ta musta'anifa wadda an ka fara da ita domin a dadadar da zuciyar maryam wa idza khatima hammaha kuma da gudda abin da ya damar da ita min khawfin law min tsoron abin nan zargi domin a ga ta kai da da ba ta da miji to ya ishi mai faɗin wata magana ya faɗi abin da ya fi so shi wani au ko kuma udifa ala yubashshiri bi taqdiril qawli ay wa yaqulu yu'allimuhu aw ala yakhluqu wa huwa awla li adam wa rasulan wa rasulan ila bani israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ربكم أني أخلق لك أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم Inna zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin مؤمنين Allah ya aiko annabi Isa alayhi salam wa rasulan yana manzo mansuban da mudmanin ala iratil qawli ai wa yaqulu arsaltu rasulan na aiko manzo ko ursiltu an aiko ni rasulun alhali ina manzo ila bani isra'ila zuwa ga 'ya'yan annabi yaqubu aw bil adafi ala ahwalil mutaqaddima ma ja'alihi bi ma'anan nadiqi ay wa nadiqan yana mai hurci mina na yaka fada anni qarji itukum bi ayati ni na zo muku da wata alama ala siki akan gaskiyata alaman nan zo ita min rabbikum daga ubangijin ku anni bi kasarin linafi'in wala bil fatahi badalun min anni ituku aw khabaru makhzuhun ay hiya aw badalun min ya min ayati wa huwa awla ala annahu bi qudratihi ta'ala wato anni akhluqu ni ina surantawa usawwuru ina surantawa wa aqdiru ina gwargwadantawa lakum gare ku ka hayata ɗaya kamar misalin tsuntsu mina ɗin daga laka ina suranta muku misali surati irin suratu al-muhayya'a wal kafu ismu maf'ulin wal hay'atu bil asli mazdarun ha ashay yihi'u hay'atan wa hay'an idza istaqarra ala hali wato kenan ma وتعدي مثل إجناه ويحيئ لكم ما عملكم مرفقا wato kamar da an ka ce Allah na tanadar da ku ya zamo gamtaku ku samu ta fi kuna to ina surantawa gare ku irin misalin tsuntsu wadda Allah ya bani mu'jiza kamar misalin tsuntsu fa'an in yi musa fihi ciki ne addamilu lil kafi can wato ka hayata ɗaya din nan fa Kulu sai ya zamo hayyan mai rai da'iran mai tashi bil alif wa hamza li nafi'in kuna wa fi ma'ida walil baqi da ɗairan kamar yadda Allah na mai karanta ismu jami'i ina surantawa kan misalin tsuntsu amma bi iznillahi da yarda Allah al-ihya rayarwa bi iratibihinsa wa minhu daga gare shi lamin ni ba daga garan ba don haka daga cikin ayar da Allah ya bani ina ina suranta muku tsuntsu wanda ke tashi gaban idon saka laka to khash ya halitti jemagi shi annabi Isa ko khash karuman gawansa allazi ya tsiru fil laili wanda ke tayi cikin dare kuma ya halitta wannan alatu alihi bisa ga tambayar su garai li'annahu akmalu tsayar domin shi jemage ya yi kowane tsuntsu kammala halkan halitta izon idiru bilari shi yana tahi babu gawarki walahu asananu yana da haƙura wa unsahu matan je mage tana haila fa kana ya iru ya yana tashi wahum yanzuruna suna dubi ne fa za ga ba a ainihin iya ga gabanin ganin su saka da sai wada maita matacce dan me yake wada matacce ne ta mayyaza fi'ilul makhluqi min fi'ilul khaliqi don yayi daban aikin wanda at taliki da aikin Allah saboda haka annabi isa alaihi salam ya halitta musu wannan ma'ana ya suranta musu jemage jemage in kace tsuntsuna eh to tsuntsuna tun yana tashi in kace ba tsuntsuna ba dabba ta eh lalle dabba ta don baki ne hakura gare in kace a'a ai ya kama da adam eh ya kama da adam don haila yake to in ce amma kuma wata halitta da ya taba waɗanda ba eh don ya ita da daddare bai ma tashi shi sai dare yayi rara sai bai gani dunduni shi kai to don a kai ƙarshe a kule ya an halitta ya halitta shi wa ubrodo aka maha kuma yace ina warkar da wanda an ka haihuwa makaho da wanda an ka shahe ma ido bai gani Allah zai wuli da ama au da misal au au da misal ko ko wanda an ka shahe ma idanu wal abrasa da mai ciwon barak ciwon kuturta ta farko wa khussa an kebance waɗanga turutoci la annahu ma da'a ya turutoci na masu magani wa kana ba su huji zamanin ibi ya za aiko annabi isa lokacin da likitanci sannan shi ka tashi duk abin da kai in ba likitanci ka iya ba kowa haka ba don haka annabi isa alayhi salam sai lalura ta ta saba ma lalura sauran likitoci don ra'a fi yomin hamsin alfan ya warka a cikin wuri guda mutum dubu hamsin bin du'a da addu'a guda an ka tara mai marasa lahiya da kuturu da makahu dubu hamsin ya addu'a guda sun kawarki to in likita na sai ya bisu allura da kwayoyin da da hadiya eh? zai ya to mi addu'a da sharɗin imani da sharɗin imani sai a sharɗi wa harkar adatul adiba kuma a keta al'adar likitoci li'annahuma shine ko wa alimu anna hadhihi alquwa sani cewa wannan karhi min Allah daga Allah ne wannan misali na ka amr sakharati ma Musa kama al'amari yan sihirin fir'auna tare da annabi Musa an tace yan sihiri lokacin da anka zo anka anka gamu abin nan fage anai musa har ya so shi tsoron waje Allah ce mai taka ji tsoro kai a sama ba a rinjaye su ba to don haka an ka rinjayen su haka da abin gaba su in sirri na wallahi kowa ba irin zai su da sirri abin da mu'ujiza ta kalu amanna bi rabbi haruna wa musa wal qusaha ma muhammadin sallallahu alaihi wasallama irin wannan shi a al'amarin masu husaha tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato ku duba annabi Isa an aiko shi lokacin da dibbi ka tashi annabi Musa an aiko shi lokacin da sihiri ka tashi annabi Muhammadu aiko shi lokacin da husaha ka tashi larabawa har gasa aka yi ta zuwa a gitta ash'arul arabi aka sunne mutum bai komi illa shi rubutu don a kai kasuwa a gwada irin suka so okaza zu majazi a yi waka a haka wata sai annai mamuru sallallahu alaihi wasallam ya zo musu abin da ya kasar da su abin nan akwai wani hakim da ake cewa lokacin da ya ji qur'ani da ji dace a bari shi shi na zuwa ɗaya rana shi dai shi gida ya ɗauko farkon suratul ma'ida ya tsaya ya duba ya rubutu ya goge ya koma tsaya ya shuru ya ce ya ce ma haza kalamul bashar wallahi wannan ba magana mutunta ba hmm. alhali sun ce ya kai hakim kai ka isa mu da shi a kure shi a husa yake kuma zai isa muku da shi sai ce gida hmm, shi ake gidi ya zo ce to kowa shi hutar da kai ne ba magana mutunta ba domin inda maganar mutunta wallahi kowa na son ka tara ta shi na kai shi kasa hmm. to Allah gana da mu wa zada alaihi bi qawlihi uhil mauta ina rayar da matattu bi iznillah amma da iznin ubangiji karrarahu li nabi tawful uluhiyya ya maimaita wannan du'a don gudun masu abin da tsallaka iyaka ta su yi mai zaton zama na ilaku ba aha ya azara annabi isa alaihi salama ya rayar da azara ba azara ba ba annabi ibrahimu ba sadiqan lahu aboki ne na annabi isa ya ce a ko da an ka ce mai ai azara babu shi ya rufe ce na kabari ne an ka ce ga inda ya ce ka tashi da yarda Allah sai tashi ya kaka tsakai na sun faɗo da labari eh? ba a hasa ba bari zai ka jiya wamnul ajuzi ya da ɗan tsohuwa wani ɗan tsohuwa na ya mutu an ka ce in ka ce annabi Allah ya ce ɗan tsohuwa ya mutu tun lokaci kaza ta suwa shi sai ce na an ka turbuɗe shi a gwada mai sai ce ɗan tsohuwa tashi tashi sai ga shi ta tashi waratu ashir ya tarɗa ashir waɗanga da yanu faɗa maka da azara da ibn al-ajuzu da munasa ashiri fa asu sun rayu o wani da lawan kuma sun yi armi an haihuwar wa samu ibn nuhin ya tayar da ɗan samu ɗan annabi nuhu wa mata fil hali amma shi da tashi yace bai to kuma sai mutu in ya ko mutuwa wallahu a'lam Allah shi yasa asibi lisahili qala fil jawahiri ya faɗa cikin jawahirul hisani wa fi qisas al ihya'i a cikin qissar rayarwa da ake cewa annabi Isa alaihi salamu yayi a hadisun akwai hadisai la tawaqqafu ala sata amma waɗannan hadisai ba a tsaye kan ingancinta rauni gare su ƙwarai inta annabi isa ya ce wa nabi uku bi mata kuluna kuma ina labartar da ku da abinda kuke cicciya wa ma abin abinda kuke a'ajewa fi tukun cikin dakunan ku min malamu ayinu abin abinda ban gani ba yaro kai so ya ce in ka ce annabi Allah ki mini cewa sai ce ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza kuma aji maka dan hakuma gida kuma haka nan na mu'jiza wa kana yukhbiru shasan annabi isa yana ba mutum labari jama'a kala ga abin da ci wa ma ya yakulu ba'd abin da ci ba haka shi in ka ta gida abu kaza za a baka in ta gida kuma shi za a bashi inna fi zalika la'atan lalle cikin wannan akwai aya lakum gare ku in kuntum mu'minin in kun zama su imani bil ayati da awe gairi masu ba to ci gaba ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئ جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا yana mai gazgasawa an yi adafinsa ala rasulan ala waje haini. aw mansuban bi idmari fi'il dalla alaihi qad jitukum aw ala mahallin bi ayatin yana mai gazgasawa lima bayna yadayya ga abinda a gabana qabli gabani na min at-taurati na at-taura wa hadha sha'anu jami'i rusuli wannan sha'ani na dukkanin manzannin Allah yanzu ku ba'dhum ba'dha kowane yana gazzata wani wala uhilla lakum ba'dha allazi hurrima alaykum a aikun wannan ya nuna ba shari'ar annabi Muhammad da yanka fara share hukunci ba ha annabi Isa alayhi salam an shashare wasu hukunce hukunce da ya samu na abin nan daga wajen daga wajen a taura hmm. wala uhilla lakum ba'dha allazi hurrima alaykum don ya halatta muku wasu abubuwan da an ka haramta muku fi taura a cikin a taura kashi humi kamar kitse wani humin ibil nama raƙumi wa mina ɗairi kuma ya halatta muku wani abu na tsuntsu wasa maki da kifi. ma lafi sata lahu abinda bai da ƙafa ah, duk tsuntsun da bai da ƙafa to shi na wa hiya shauku qaha allazi yakunu fi rajul diki wanda ka zaba ga abin nan ga kawar da kawar zakara mun gane shi ko bayan da kafa ba to ita wa nahawi wal amalu yawm as kuma ya halata muku aiki ranar asabar da sun haramta wa ya yadullu ala anna wannan ya nuna lalle shari'a na Isa kana na ta kalli ba da shari'in Musa ko ba haka ba ta zan ta shahe wasu shari'un annabi Musa wa qila uhillul jami'a ya halata muku duka wa ba'dhu bi ma'ana kull shi wannan ba'azi ana magana yana da ma'anar duka wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da wasu ayoyi daga ubangijinku alhama niha Allah sifa ne ita an azbatukum ala ya tabbata da ku akanta wahi annan laharar in sanar da ku cewa Allah shi ubangiji na ila akai da zuwa ƙarshensa sa da zancen sa kuma taqullaha itirazun aukun rira ko don itirazi itirazi ko kuma zan an maimaita waji'tukum takidan aiki itukun da ayatin da ayatin na zo muku da aya bayan aya wahiya ma ta ƙaddama wale na alaihi kuma don a gina gare fa ku tsorci Allah fi takazili a cikin ta ne wa'adi uni ku min da'a fi ma amarukum ba abin da ke umurnin ku bihi da shi min tauhidillah na kadaita Allah wa da'ati da wa Allah da'a to ci gaba inna Allah rabbi lalle Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa abuduhu ku bauta mai shi shi kadai ha za su ratsun mustaƙi wannan shi ne godabe wanda an madaidaici ba kan zabu sun tsare ta annabi isa wala mai ɗiwu ba su mai ɗa'a ba wa alam annal hidaba min qawlihi inna allaha yubashshiriki wato kai mai karatu ka sani cewa wato inna allaha yubashshiriki ila isra'ila li maryam ittifaqan tun daga na zuwa isra'il ga maryam an kai wa min qawlihi inni qad ji'tukum ila qawlihi mustaqiman mutamila an yakuna khitaban laha yana yiwa da ita ake alama anai yakunu min qawlihi li bani isra'ila kaita wa kaita kaza kaza Waya yakunu fi akhir al-kalam mahzufun dalla alayhi az-zahir taqdiruhu fa jaa isa bani isra'ila annabi isa ya zo ma ƴaƴan annabi jikokin annabi yaqub wa qala lahum ma taqaddama dhikru wa mutamilu an yakuna mahzufun muqaddaran awwal al-kalam ba'da qawlihi ila bani isra'ila taqdiruhu fa ja'ahum ba'da risalati ya zo musu bayan manzanci bi anni qarji itukum kenan in haka na walai ta shada ban laha ba gari ta aka magana ba ba haida bin sana ba wal awwalu azhaw amma magana farko ta ta hizhuli wa hada magana ga tafsirin qala hu abdurrahman sa'ali shi jawahirul lisani wannan shine mauhiba Allah ganar da mu falamma فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون falamma a hasa isa minhumul kufra lokacin da annabi isa alaihi salamu ya ji motsin kayarki daga gare su alaimahu ya san su ya san shi ilman sani la shubhata wanda babu rikici fi ciki kama durku bil hawas kama yadda ake risko abu ga gabubuwa wa aradu qatala husayn ya kashe shi annabi isa ya gane mutanen gare kafirci shi a harkar su kuma sun yi su kai shi kasa qala man ansari wace taimako na awani taimako na zahiban ta ila Allah zuwa ga Allah ila nasari dinihi bid du'a ilayhi da kira zuwa ga Allah to kun san kullun ya an kabi na Allah ana samu qala al hawariyuna sai hawariya suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimakan addinin Allah a awanu dinihi wa hum sunu ashiya zababbun sirri na Isa kuma awwalu man amana bi sune farko wanda ya imani da shi wa kanu isna ashara rajulan namiji goma sha biyu na hawari hawari rajul khalisatan wadanda wato abin da ake cin wari ga namiji wadanda yake tsalakakkun amintaka da sirri ne magana da su kamar shi ya aje ta zuciyarsa su ne hawari nasu min alhuri daga huri an ka ɗebo shi huwar bayabu shine hori alkhalisu tsintsa sumu bi zalika li khulusi niyatihi a ambace su haka domin niyyar su farfarta ta aw annahum alimu ko ko don su an san su bi lubsul bayani da darba farkon tuwahi shi yasa ga wadanga dakaru wasu suna sauran tuwahi kala guda suna suna wani yawo kasa babu ko takalmi babu abin nan na na na na kiristoci eh hada ba fara ɗaya ba suna da wani abin da suna da wani ƙungiya cikinsu waɗanda farkon suna iya suka sa zalla ko ba ba sa takalmi suna da bin aka ce musu a'a ba ba ba ba duk haka su ko mukami ko ba mukami haka suka su ƙungiyoyin daban-daban haka ne hmm. aula annahum qassaruna ko kuma wankana ya bai siya ba suna sa yi fari a wankin su a ta fari a goge amanna billah sun kace ya annabi isa mun imani da Allah wa shat ka shedar da na gare mu ya isa mul qiyamati in alqiyama ta tsaya bi anna muslimuna mu'min bida mun qaduna mun bida lima tuju daga abin da hake ne min nasari na taimako min nasarka na taimakonka wa zabbi an kuma wallahi an ce za a taso masai da karfi mai kai duk abin da zuwa la muna kawar shi gare ka wa sharri na bil islam ka shi da gare mu da musulunci allazi huwa dinul anbiya jami'a wanda shine addinin annabawa duka annabi isa mun yi imani rabbana rabb ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا يا أبنجي مؤمنا مي إيماني بما أنزلت قابل لك جس وامل الإنجيل واتبعنا الرسول من بمنظر إيسا فكتبنا مع الشاهدين يا الله a tabbatar da muta zama masu shaida laka gare ka bil wahdaniyya wala rasulika bis sidqi da manzonka Isa da gaskiya aw ma al anbiya allazina yashhaduna li atba'in ko kuma a sanya mu tare da annabawan da mabiyan su su ba da shaida kai. aw ma ummati muhammadin ko a samu cikin al'umma annabi muhammadu li'annahum shuhada'a 'ala al umam domin su ne masu shaida akan al'umma a dusara al'ummomi wato kone ummatan wasta adila al'umma ah, to ci gaba wa makaru wa makaru wa makaru Allah wallahu khairul makirin wa makaru sun shirya da barbaru suwa allazina akhassa minhum kufra wadannan da ji alama kayar jikan min al-yahud ne yahudawa bi an wakilu sun wakilta man yaktul isa gilatan wanda zai lallabi annabi isa sai kashe shi kashin gilla haka sun kai amma karallahu Allah ya mai da bakin su gare su ya alqashibu isa jiwa musu kamar isa alaman ƙasa da katalo bisa ga wanda ya ne kashe shi ya hito da ya kashe annabi isa sai Allah ya juya kamar annabi isa sai samai fa katalo sun kashe shi wara isa Allah dage annabi isa eh sama da shi ba da ma farqa al-hawariyuna fil ardi bayan Allah ya ya rarraba hawariyawa cikin kasa balle su ce bari su yaki da su sai Allah dauke shi wanga da yace kashi annabi isa sai Allah kashi Allah ta aka kashi shi kenan wallahu hayrul baki in dai abin nan makinci kaka shiri to Allah ya yi kowa iya dabaru girma kinci ai alamuhum bihi ya yi sani da shi wa mu ala isalil darar Allah ya hi kowa iko aka sadar da cutarwa min haythu la yakhsu inda mutum bai azaba huwa al makawfi ne makilci wala yabahu ila Allah ba a gina ga Allah illa lil mushakalati ba a gina ma Allah makilci sai wajen mushakala ba makilci sun ka yi ba yake san ka ce wala hawl makilina iz qala Allah Dani mai girma daga baki a Abdullahi Abdurrahman Isa je ga Allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa, kamin gabatar da wanda zai yi addu'a idan an tayar da wannan tafsiri yanzu insha Allah ko walima ta bude gida da za a yi kusa ga masallacin Alai Mustafa na wata dan kasa yi Allah ya gafarta musu sannan za a yi wannan wazi za a yi wannan walima insha Allah ta bude gida insha Allah a sannan ranar alhamis insha Allah gobe kada a manta da tafsirin alkurani mai girma a garin birnin Kebbi sannan idan dare ya insha Allah ko walima ta je ga lokal gamman kusa ga gidan Alhaji Yaro Kaura bayan sallar isha'i